'yata Maimunatu ina son ki Maimuna 'yata. Banda rainin wayo kin sa na sa sunan uwata mai tawa kike yi. Ni ma ai haka ka dinga faɗa a ɗanmu na fari. Baba na zo ka ɗauki Maimuna ku yi wasa. Momi momi wannan Maimunan wallahi katon kai ne da ita sai nauyin bala'i. Haba. da ni ne dan fara a gidan nan amma tun da aka haifo ki aka daina bangata Baba na me yake faruwa ina muna? Jifa ne da ita ta hundo. Aboki na kawata don Allah kar ku manta ku je ku danna mana subscribing a ɗakin gulmati.